wayannan sojoji da yawa sun fito patrol kawai ga motocinsu suna gani sun san daga kasan da suka fito suka zaɓe wayannan zaɓewa suka halbe suka kashe su a wurin A nan Ansaru ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya, Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS da sauran gwamnatoci su duba wannan kisan gilla don bin kadun waɗanda aka kashe haka kurum. Alkasim Yahaya ya ce za su mika takardar korafi ga duk sassan da suka dace don hukunta waɗanda suka yi kisan da kuma biyan diya ga iyalan marigaya. Lalle muna kira da babban murya, muna kiran gwamnatin tarayya da na Burkina Faso da kuma ƙungiyar ECOWAS da United Nations da dukkanin ƙungiyoyin kare haƙƙin eh, bani Adam, ce bil Adam cewa lallai haƙƙin wayannan mutane ba zai tafi haka nan ba lallai ba za a zubar da jinin su haka nan ba kamar yadda ake a musu kashin kiyashi saboda haka lallai wayanda suka aikata wannan ta'asan tunda gwamnati ta sani ta san lokacin da suka fita ta san wannan operation din mutanen bododin sun sani takaddun mutanen nan sun sun tabbatar da su kafin su wuce saboda haka lallai a gano wayanda suka yi wayannan ta'asan kuma lallai a ɗauki mataki a kansu saboda ba za a kyale haka nan ba a zauna cewa Eh, ana kashe mutane kashin gilla cewa ba abin da ake yi. dini da Tijjaniya ta ce san hakan bai taɓa ukuwa ba a baya. Dan Tijjanawa kan shiga mota da takardunsu na shaida tafiya su je Kaulaha a Senegal ziyara ba tare da samun cikas ba. da na tuntuɓe shi minista ma'aikatar wajen Najeriya ambasada Zubairu Dada ya ce tabbas za su bi kadun marigayan. To shakka babu mun so mu ji wani abu mai kama da haka amma ba mu samu ba a hukunce amma abin da zai faru shine ko da suke mun ji dai ah, daga wata majiya insha Allah za mu bincika kuma in wannan abu ya tabbata gaskiya to insha Allah ko Najeriya za ta za ta dau mataki domin sanin kowa ne Najeriya ta kudur aniyan kare rayuka da kuma da kuma arzikin 'ya'yanta ko ina suke a duniya saboda ka shakka babu za mu bincika kuma insha Allah za mu dau mataki yadda ya kamata kasancewar wannan yanki na afirka ta yamma ne wato cikin wannan kungiya ta ecowas irin wannan yanayi najeriya za ta tuntubi waɗannan hukumomi kenan saboda a yi adalci kan waɗannan mutane da aka zaɓa wannan shakka babu shakka ba mu za mu haka domin ka san ko a cikin ita kanta ecowas najeriya muna da matsayi eh, eh, na muhimmi a halin yanzu dai sauran 'yan tawagar da suka tsallake rijiya da baya sun samu damar ci gaba da tafiya don isa senegal cikin matukar juyayin abin da ya auku nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya